da sunan Allah mai rahama mai jin Littafin kwai cikin ƙaya mai taken rigita rikita littafi na saba'in da hudu. Masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a don gidan suna amfani da babban janareto da ke ba su wuta 24 hours duk wani abun more rayuwa kuma akwai sa a gidan hatta da ruwa. Allah sarki wannan kenan sai kuma daura don jin yadda za ta kaya amma kafin nan please sorry ina mai ba mu soyayya hakuri na ji na shiru da kuka yi jiya sakamakon wasu ayyuka da suka ɗan rike ni ku fai haƙuri insha Allahu duk wasu abubuwa na sun kusa karewa sannan kuma littafin ma gashi mun zo gangara amma fa ina muku albishir da cewa da ku gyara zama littafin kai cikin ƙayan na karewa akwai sabbi guda biyu da za su maye muku gurbin kwai cikin kaya ko ma in ce watakila sun fi kwai cikin kaya daɗi ku neme su kawai garkuwa da min kalb tare kuma da kwarkwara ma matar sarki ce kai littattafan nan ko ba na ce komai ba especially ma garkuwa ku dai sai mun haɗu a labarin amma dai yanzu bari mu ci gaba da gwargwarawa mu samu mu karasa littafin nan mai take da gida mai suna kwai cikin kaya kuma je zuwa kawai don ci gaba da labarin namu suje ne ke ta kai kawo haɗi da rahotanni har aka kammala kwashe mutane da gawarwaki da wasu kayan sirrika da ke a cikin gidan tas basu baro jinin basu baro jejin ba sai bayan sallar la'asar zuwa lokacin labari ya gama karaɗi, lungu da sako na kasar har ma da kasashen ketare to abinka da manyan mutane da ake ganin mutuncinsu a manya-manyan to abinka da manyan mutane da ake ganin su a cikin manyan riguna da kuɗi suka sanya musu suka saya musu A can ko ɗaya ɓangaren su umma ba su farga da rashin su jawata a gidan ba sai da su Nabila suka kai kusan mintuna talatin da baro kicin cikin ƙaguwa ummu anam ta kalli ƙannan nata cikin hausarta da ba ta fita da kyau yanzu tana faɗin Mariya wai ina ɗanku ya shige da matarsa ne ni fa na ƙagu na ga ubana gara ya zo ya kai mu ala bashi sai su ɗauko su abu anwar ɗin daga can idan sun iso murmushi umma babba ta yi ta kalli Nabila da suke kallon hotuna a wayarta da Anu. Ke Nabila, kirawo min yayanku. Cikin 'yar rudewa Nabila ta ce na, na'am umma me, kika ce? Kaniyarki na ce don gidanku ta faɗa tana mata da kuwa. Kai umma, Allah ne fa ban ji me, kika ce ba. Allah ya shirye ki to. cewa ne ki je ki kira min yayanku jimtai tana tunanin abin da za ta faɗa sai kuma dai ta miƙe ta fita a babban falo ta tsaya tana ta kai kawo ta rasa wace amsa za ta koma ta ba ma umma ne tsoro tsoron faɗar gaskiya take ko don gargaɗin da je ya yi mata akan hakan Anuwar da ya shigo falon ya lallaɓo ta bayanta ya jajelar gashinta a firgice ta juyo za ta kwalla kara ta tsorata ya yi azamar rufe mata baki yana kallon sashin bilkisu cikin ɗan zaro idanu sai da ya tabbatar ta nutsu sannan ya sake ta yana sauke ajiyar zuciya da murmushi kan fuskarsa beauty ke matsoraciya ce gaskiya cike da shagobar da ta saba ta tura masa baki yoni tsoro na ji wallahi na zata yayanmu ne murmushi anwar yayi da ke sake bayyanar da ke sake bayyana kamanninsa da jawad sosai yana kara narkar da idanunsa a kanta. ki hakuri tom halal laifi ki kama yayan kike tsoron ku haɗu a'a ba laifi na masa ba sai dai umma na san ta jamin na yi masa yanzu ta ɗan ga kamar mai tsoron jeɗin ya ganta sannan ta juyo ga Anwar da shi ma ke taya ta waigen kasa yi da murya cikin rada ta faɗa masa gargaɗin Jawad so sai abin ya so ba shi dariya shi fatin a bikin su je ya fahimci Nabila akwai wautan akwai ta da wautanci ta akwai wautanci ta tare da ita to aikin kuma faɗa min yanzu kenan baki ji gargaɗin nashi ba idanu ta waro waje sosai tana ɗaura hannunta biyu aka za ta fashe da kuka kinga wasa nake miki Anwar ya faɗa da sauri ganin za ganin za ta saka masa kuka kinga wasa nake miki to faɗa min me zan ce masu umma kafin ya bata amsa antibatul ta shigo ganin ta wuce su tana kuka suka yi saurin bin bayanta hankalin su umma anum anum matukar tashe suka suka suka tari batul kowa tambaya yake jefo mata akan me ya same ta yanda duk suka rikice sai suka bata matukar tausayi bata boye musu komai ba ta labarta musu halin da ake ciki har zuwan su Jawad da tafiyar su office akan case din faduwar umma anum kawai suka ji ba tare da kowa ya ga ya ga sanda ta yi yunkurin faduwar ba hankalinsa a take ya sake tashi basu wani tsaya mai da yanda aka yi ba suka kwashe ta zuwa asibiti dole batul ce ta yi driving din dan Anwar bai san hanya ba Anum da Nabila na ta kuka su umma na rarrashin su saboda ta samu kul ta samu kulawar gaggawa sai Batul ta nufi asibitin Dr. Dayyib da su. Aiko babu ɓata lokaci aka karɓe su da ba ma Umma nan taimako a kan lokaci. A can ko ɗaya ɓangaren sun mam kuwa sun gama yanke hukuncin sake kulla auren Jawad da Shahuda ba tare da neman yardarsa ba don haka babu wani ɓata lokaci mama Atika ta saka aka tattara mata su Onkul Suleiman sai dai kuma babu Onkul Nasir a cewar matarsa ya yi tafiya tun daren jiya. Mom ta kira wayar dat shi ma a kashe, haka bai dame ta ba don ta san shi ma burinsa kenan ai. Don haka suka ce Onkul Uwaisu ya wakilci dat ɗin, Onkul Suleiman kuma Jawad. Duk yadda Onkul Suleiman ya so fahimtar da su kuskuren yin hakan san mama Atika ta ki fahimta sai ma rufe su da ta yi da masifa tamkar za ta cinye sa Hakuri ya fata a take aka tattara samarin gidan da makwabta kasancewar weekend ne aka sake kulla auren Jawad Abdulaziz Yusuf da Sabira Aliyu Fillo akan sadaki naira dubu ɗari da Unkul Suleiman ya biya. Zo ku ga farin ciki wajen shahuda amarya da su da mama Atika don a wannan karan sun ɗauki alwashin babu abin da zai dakatar da su daga cika burinsu akan abin da suka jima suna kwaɗayi. Ana cikin wannan murna ne diyar Uncle Suleiman ta zo sashin Mama Atika da gudu tana kuka da faɗa musu cewar su zo Mama Badiya na wani abu mara daɗin gani. Gabaki ɗayansu suka kwasa Uncle Suleiman har gudu yake da tuntuɓe don mahaifiya ta fi gaban wasa sosai su ya tashi. Murnar ɗaurin auren da suke yi ta gushe ta bar fuskokinsu baki ɗaya cikin gaggawa aka ɗauki Mama Badiya zuwa asibiti. Amin cikin gaggawa aka ɗauki Mama Badiya zuwa asibiti kasancewar kowa ya san matsalolin asibitocinmu na gwamnati sai mum ta ba da shawarar a nufi asibitin Dr. Ɗayyib za ta fi samun kulawar gaggawa da wannan shawarar suka yi amfani suka nufi can. Sauran ma suka shiga motoci suka dafa musu baya da gaggawa aka amshe ta ita ma sauran likitoci suka rufu akanta don Dr. Ɗayyib yana wajen Umma Anum a lokacin sai da ya ga numfashinta ya dawo jikinta ma'ana ta farfado sannan ya saka mata ruwa ya fito don amsa kiran da mom ke ta masa a waya sai a lokacin nema shi ma yake jin cewar mama badiya suka kawo bai tsaya ba masu umma gamsasshiyar amsar da suke bukatar ji ba ya ba su hakuri a su jira shi ya nufi ɗakin da aka kai mama badiya hmm, hmm, hmm. koya za ta kaya a asibiti kuma tsakanin waɗannan family guda biyu ga tashin hankalin da ke faruwa daga su Jawad wanda duk ya shafi waɗannan ahali kuma je zuwa don jin yadda za ta kaya masoya don aski ya zo gaban goshi insha Allah kuma da gaske dan Salma ya dawo gare ku a gurguje gurguje saboda ya ga ya kara samu wannan labarin zai dage sosai ganin ya karanta muku wannan kan akan lokaci an yi sa an gama da yardar ubangiji kuma je zuwa motoci na alfarma aka aika daga masarauta domin tarbo su abu a airport kamar yadda aka aika tarbar su Ummu Anum sai dai su masarauta aka wuce da su inda a can din ma suka sami tarba ta musamman da muntuntawa ga mai martaba sarki Samir Saifuddin da iyalansa har ma da 'yan majalisar sarki baki daya a yanda masarautar take yau ko ba a faɗa maka ba ka san an yi manyan baki a cikin ta waɗanda suka isa suka bunƙasa an baje musu abinci na alfarma na kasar mu masu daɗi da dadda da da zuciya tun kafin tafiyar tun kafin tafiya ɗauko su abu gimbiya ya ta sa Ahmad raman ta nemi nambar Jawad amma ta ki shiga sam ta kira ta Bilkisu kuma ba a daga ba hakan ya bata mamaki matuka dan ta san dai ai su je din sun san da zuwan su Abu a yanda suka tsara lamarin kuma daga tarbo su Abu a airport za su wuce masarauta ne har su Ummu Anum din bayan su Abu sun ci abinci sun huta sai su dunguma baki ɗayan su gidan Alhaji Babba daga can idan dare bai rufa ba za su karasa family house din su je to amma gashi har lokaci ya shige babu Jawad din babu dalilinsa ba su ji halin da kasar take ciki ba sai kusan isowar su abu da awa ɗaya da rabi sannan takawa ya samu kiran waya daga gwamna akan ya buɗe talabishin ya ga tashin hankalin da yanzu shi ma aka faɗa masa gami da manyan mutane da ake ganin mutuncinsu a kasar babban abin da ya razana gwamna kuwa har da wasu abokanansa masu manyan mukamai kuma a gwamnatin tasa al'ajabi da ya kume sarki lokacin da ya bude TV kasa kwakwaran motsi yayi dan shi ma din ai akwai waɗanda suke matukar gaisuwar zumunci a cikin su sosai Allah sarki a can ma asibiti hankalin su mam a tashe suna jiran fitowar Dr. Dayyib daga ɗakin da aka saka Mama Badiya kira ya shigo wayarta daga mai aikin su kamar ba za ta daga ba sai kuma me ta tuno oho mata ta daga wayar a matukar rude Talatuwa take kuka ta zayyane mata abin da ya faru game da zuwan wasu mutane da suka ce su 'yan sanda ne har gida suka tafi da kuku da mai gadi. A tsawace mam ta ce what? Ke ban san shirme da hauka kin ji uban me su da suke gida kullum za su aikata ma 'yan sanda da har za su zo gida su kama su cikin kuka talatuwa ta ce wallahi hajiya da gaske nake yi yauwa gama wannan da kike ce min shine babban yaron ku nan ya zo gidan da mamaki mam ta ce waye kina nufin kasin e eh, e eh, e eh, e shi hajiya wanda hotonsa ke a falo sanye da bakaken kaya tare da alhaji jikin mu har rawa yake wajen ambatan da, da, gaske kasim yaushe suka bar shi ya fito to kinga ba shi wayar mu yi magana ni ma gani nan zuwa gidan yanzu nan toto toto hajiya bari na kai masa talatuwa ta faɗa tana ɗan gudu wajen bin bayan kasim don ko kallon inda take bai yi ba ya haye sama ɗakin dat direct yana kama handle ɗin kofar tana karasawa gare sa da rawar jikin tsoro ta miƙa masa wayar tana faɗin Alhaji Karami sani da zuwa gashi in ji Hajiya za ku yi magana wani mummunan kallo da ya kaɗa hanjin cikinta ya zuba mata cikin daka tsawa ya ce ɓace min da gani ko na hallaka ki wallahi zabura zabura talatuwa ta yi da gudu ta bar saman yayin da momi kuma ta ji komai ta cikin wayar ita kanta tsawar kasim sai da ta saka ta cire wayar daga kunnanta ma bata iya cewa sauran ƴan uwanta komai ba ta nufi hanyar fita daga asibitin da hanzari duk faman tambayar ta lafiya da suke yi bata juyo ba ballantana ma ta basu amsa ta fice abinta da kanta ta ja motar ta bar asibitin zuwa gida a kan hanyar mummy ta nufar gida ta fahimci garin babu lafiya don ko babu abin da take gamo da shi a tituna sai matsanancin hold-up mafi yawancin inda traffic suke an haɗa cinkoso a wajen sosai ga jirage masu matukar ga jirage masu saukar ungulu da ke ta yawo na na kai kawo a sararin samaniya wasu ma dab da mutane suke ratsa tattarin kai ta cikin unguwarni tamkar yanda wasu motocin ta ga suna yi da kyar ta samu kanta a unguwarsu ta yi fakin motar a kofar gida ba tare da ta kashe ba saboda ba tare da ta kashe ba saboda wani bahagwar rudani da take ciki karo da shi kuma kofar gate ɗinsu a buɗe take ga jami'an tsaro sun zagaye gidan cikin sake shiga rudani ta afka cikin gidan da sassarfa tamkar za ta kifa anan ma wasu jami'an tsaron ta sake cin karo da su a cikin gidan talatuwa na durkushe gefe tana kuka ita da mai bayan fulawa kai lafiya mamta ta faɗa Hajijiya na neman kwasarta zuwa kasa. Wani cikin 'yan sandan ne ya bata amsa da faɗin Hajjaju wannan gidan yana da hannun hukuma ne a yanzu yana hannun hukuma ne a yanzu. Akwai bincike da za a zo a yi a cikinsa. daga yanzu zuwa kowane irin lokaci cikin tsawa da hucin ɓaci rai mom ta ce kudin ubanwa kuka sata to. Kudin ubanwa muka sata to. mu ba 'yan siyasa ba ba ma'aikatan gwamnati ba amma za za a zo turo mana jami'an tsaro bincike za a turo mana jami'an tsaron binciken al'umma da hana da dukiyar ƙasa a'a hajiya mu ba jami'an tsaron al'umma da hana bane ba jami'an tsaro ne na farin kaya da kuma amincewar sa Kasim Ali muke anan bisa umarnin sa sa Jawad Abdul Aziz Yusuf Kasim da Jawad kuma haka ne Hajjaju ya sake bata amsa kai tsaye wata ashariya da mumi ta manna Amin wata ashariya da mami ta mamanta ta iya ta kwaso ta ta dire bisa kasa tana yin wurgi da jakar hannunta ta shako wuyan polis din tana huci, a take sauran suka zagaye ta da bindiga murmushi mun ila yayi yana daga musu hannu alamar su barta ya kalle ta fuska babu wasa zai yi magana ta dire numfashinsa kai shashasha ka san me kake faɗa kuwa ina Jawad da Kasim din suke dan murmushi ya yi mata yana zame hannunta a wuyansa yana gyara rigarsa saƙasin yanzu ya fita sa jawad kam yana filin daga sake rikicewa kanta ya nemi ba tare da ta nutsu ba wajen fahimtar inda batun sayi dosa ba ta fice a gidan tamkar wata mahaukaciya mota ta sake shiga ta bar unguwar ba tare da ta ma san kalar tunanin da ya dace a ce ta yi ba kanta tsaye station din su jawad din ta nufa sai dai dan sai dai ɗan karin goslo ɗin da take fuskanta a yanzu ya zarce na ɗazu da ta riske tsakanin asibiti zuwa gida Allah sarki wannan kenan mm, Allah sarki wannan kenan je da Qas, je wato jawad da Qasim. ko da tawagar su jawad suka iso cikin gari cike suke cike suka iske station ɗinsu da manya-manyan da manyansu da 'yan jaridu abu na farko da suka fara yi shine gabatar da sallolin azhar da ta riske su a can da kuma la'asar da a yanzu ake ta yinta suna idar da sallar 'yan jarida suka yi musu ci Je dai bai saurari kowa ba daga shi har sa ahmad da sauran manyansu cikin son kure mutane irin na 'yan jarida ɗaya a cikinsu ya juyo ga masu ɗaukar rahoton gidan tv su yana magana a harzike. To jama'a kamar yadda kuka yi hasashe da ya hakan ne ta kasance don kuwa mun ga alamar rufa-rufar da muka saba gani ga jami'an tsaronmu idan laifi ya shafi manyan ƙasa yau gashi ta tabbata. To ta yaya ma za su yarda su buɗe komai wa duniya bayan daga kasuwan da bayan daga kawunansu sai surakanansu da abokanan iyayensu dama iyayen nasu haka za a kife mu bayan kwana biyu mu ji shiru bayan kuma tarin gawarwaki da mutanen da ke a cikin mawuyacin hali da aka amso a hannun waɗannan miyagu kurukuru duk mun gansu Allah da ya kyauta dama ba sabon abu ne irin wannan a kasar mu ta gado idan kaga ana yaya ta mai laifi da cece kuce da ta da jijiyar wuya ga jami'an tsaro to talaka ne ya aikata shi amma idan su masu faɗa a jini suka aikata sai a rufe komai rub da sunan kare mutuncin su ko maganar shiga kotun su ba za ka ji ba balle mu san an yanke musu hukunci to kenan mu talakawa ba mu da suturar mutunci ne shi yasa ake kwance mana zunnuwa a kasuwa a take wajen ya ɗauki ƙananan maganganun sauran 'yan jaridar kowa na kokarin ɗaukar zancen ɗan jaridar nan ya zama sinadarin zazzage tasa maganar da ke cin ransa ganin abin na neman kawo hatsaniya har wasu cikin 'yan jarida na fassara abin da rufa-rufa je ya dawo gare su rai a ɓace ɗan jaridar da ya yi maganar jawad ya kife da kallo idanunsa na sake rinewa zuwa jazir duk azabar ciwo da kansa ke masa haka bai hana maida masa martani ba cikin tsananin ɗacin murya kar kar ka yi azarbabi a kan garin da ka shigo cikinsa bako kar ka yanke ma littafi hukunci bisa bangonsa duk sharhin da za ka yi ba tare da ka buɗe rubutun cikinsa ba kuskure ne kawai da son zuciya zai biyo baya a lokacin da jami'an tsaro yake a lokacin da jami'in tsaro yake filin daga shi kadai ya san wani irin ko zazzaba da kalubali a rayuwarsa ke fuskanta da a ce yadda ku 'yan midiya kuka iya yayaɗa al'amari haka kuke ba ma jami'an tsaro gudunmawa wajen kare wajen kare fitintunin da ka sake a ciki da kowa ma ya zauna lafiya a duniya idan kokarinmu na aiki da jajircewa wajen tsayawa mu tsayawa tantance ke hantarar ra'ayinka a kanmu to ka sani sauyi ba namu ba ne. kai da irin ka ne za ku sauya duk lokacin da muke jin matsayinmu ya girmama a duniya wajen jama'ar cikinta to mu to samu gazawa a kan kokarinmu ta ɓangaren iliminmu ko kasantuwar ɗaukakar tamu daga hakan ne za mu ga mu ba komai ba ne wajen waɗannan al'ummar da ke ɗaga darajojinmu da girmama mu a bakunansu da muryoyinsu da ka zama mai ruruta da ka zama mai kokarin ruruta wutar da baka san tushenta ba me zai hana ka ajiye aikinka ka koma gidanka ka ɗaura zani kawai ko ba komai 'ya'yanka za su samu magirkan abinci biyu shashasha kawai tsit wajen yayi tamkar ruwa ya ci kowa sai su sa Ahmad kawai da ke murmushi da bin jedin da kallo tamkar yanda su ma 'yan jarida da sauran jama'a suka raka shi da idanu har ya shige Jabir ne ya matsa gare su cikin bacin rai shi ma ya sake kallon ɗan jaridar nan da maganar Jawad ta saka shi dukar da kai dan ya ji kunya sosai da ganin kuskurensa akan kalamansa aikin jarida da neman aikin jarida ba neman kuɗi ba ne ko shiga rigar siyasa aiki ne mai daraja abin girmamawa ga mai yinsa ita daraja da gaskiya ake samo ta ba da son sani ba kai da kai waɗannan kalaman kayi su ne bisa raɗin kanka kawai ko an saka ka ba don aikin jarida ba ba don aikin jarida ya baka damar yin hakan ba kai tsaye kake a nan domin neman abinci wa iyalanka da ke gida cikin kwanciyar hankali shi ko wannan da kake magugar zanar cewar akwai kawunsa da sirikinsa shi yasa ake rufa-rufa tare da nasa iyalin ya shiga cikin jejin da bai da tabbacin fitowa a raye a tunaninka akwai sadaukarwar da ta kai wannan girma kuwa ko dai zubar ma aikin jarida mutunci Dan aiki ne na masu mutunci a kowane lungu da sako na duniya sai dai kai can ku masu girmama fitina da ririta ta yi faɗin da za ta buwayi wanda kuke tunanin kun tozartar har ta dawo ga iyalanku kuma cikin aikin jarida baka dace da wannan aikin ba sam ya kamata ka ajiye saka koma ka saka rigar siyasa ina ga kalamanka da nuna iyawarka za ta fi dacewa da can ɗin. Ya yi maganar da watsa musu harara shi ma ya bar wajen sosai jikin duk 'yan jaridar ya sake yin sanyi masu kara gishiri da magi akan batun sai suka koma gyara harsunansu suna miƙo rahoto mai inganci don an tunatar da su abin da suka manta domin kawai neman ɗaukaka da birgewa duk jarumtar da kasim ke arowa yana kara karfafa kansa da ita sai hakan ya nemi gagara Kalaman Jawad da na ɗan jaridar nan sun bala'in taɓa ruhinsa da zuciya, ya bi bayan ji hawaye na zirara a saman fuskarsa ba tare da ya yi tunanin gogewa ba. A jikin karfin liftar Kasim ya iske Jawad ya kife kansa da ke tsananin sara masa bai iya cewa da shi komai ba ya wuce zuwa ofis kamshin turaren kasim din ne ya fargar da jezuwansa ya dago a hankali ya bi bayan kasim da ke kan liftar din da kallo har ya gama hawaye har ya mai da kansa zai sake dukarwa sai kuma ya zabara a cikin faduwar gaba haka kawai zuciyarsa ta darsa masa wani abu dangane da kasim ya riga da ya san yadda yake da zafin zuciya cikin zafin nama ya haye liftar din shi ma gani ma yake ba ta sauri gaba ɗaya sai faman kallon agogo yake duk da kuwa a mintuna biyu kacal take kai su da gudu ya karasa ofis ɗin kasim ɗin yana taɓa kofar ya ji ta a rufe hasashensa ya zama gaskiya kenan kasim ya shiga ofis domin aikata duk abin da ransa ya raya masa baya yi ya daki kofar ofis din da masifar karfi sai dai bata bude ba amma ta girgiza inna lillahi ya faɗa yana bubbuga kofar da kwala kiran sunan Kasim sai dai ko sau ɗaya Kasim din bai amsa masa ba rikicewa Jawad ya sake ya bar wajen da gudu zuwa ofis ɗinsa, dan ya tuna akwai ke din ofis din Kasim din a wajen sa wanda sa Ahmad ya basa ranar domin daukar wasu file a ciki da kyar ya iya gano ke din saboda a rikice yake yana dauka ya dawo da gudu jin ana kokarin bude buɗe kofar Kasim da ya samo Blade da kyar a cikin ofis ɗin nasa ya kara azama wajen ɗura su cikin bindigar yana kuka shaɓe-shaɓe da hawaye yana gama zuba Blade ɗin cikin bindigar je na buɗe kofar ya shigo da gudu saurin ɗaurawa a kansa yayi da rawar jiki yana kokarin saka ɗan yatsansa saman kunamar bindigar jikinsa sai tsuma yake da matsanancin kara jije ya ce kasim kar ka yi ya yi maganar cikin wani irin doka mahaukacin tsalle ya dire gaban kasim ɗin da wawuyar hannunsa da wawurar hannunsa ya yi sama da shi har sashin da kasim ɗin ya harba ya samu pop ɗin da ke ofis ɗin yanda je ya rike haka kasim ma ya ki sakewa sai da suka karar da harsasan duk biyar sannan Jawad ya ɗauke fuskar Kasim ɗin da mahaukacin mari cikin gushewar hankali wannan harbi shine ya maido da hankalinsu sa Ahmad wajen yayin da 'yan jarida da sauran mutane suka fara gudu sun zata hari aka kawo baka da hankali ne wace riba kake tunanin samu a kashe kanka da zaka yi kasim Kaifa, musulmi ne ta zaka bari tunanin aƙidar yahudu da nasara har ta kai mizanin tasirin zama a zuciyarka irin haka kai kokarin salwantar da rayuwarka da kanka ka san kuwa hukuncin wanda ya kashe kansa a addinin musulunci to sunansa kafiri kuma wallahi wuta ce za ta zama makomarsa je ya faɗa yana huci da nunan kasim ɗin da hannu a zabire, kasim ya hankaɗa jawat yayi baya yana faɗin ba ni da hankali jawat wallahi da gaske na haukace tabbas na haukace menene amfanin idan na zauna na menene amfanin idan na zauna a raye a wannan duniyar da babu komai a cikinsa sai rudani ya finci rigar je jikinsa na rawa hawaye na zuba masa babu ka kautawa, idan ka hana ni kashe kaina me kake so na yi jawat wace iriyar amsa ce da ni da zan ba ma duniya akan mahaifin da nake kallo babu kamar sa a da matsayin sirki kawai ya taba amsawa a gare ka amma aka amma aka yi maka gugar zana da halayyarsa yanzu nan to ina gani da yake mahaifina da wani idanun kake son na sake kallon jawat na sake kallon sa Jawad dan Allah na roke ka ka bar ni na kashe kaina na huta ya kare maganar da wani irin kuka mai tsima zuciya da ya suka da ya saka jijiyoyin kan Jawad sake mimmikewa shi ma hawayen na taruwar masa a idanu Jawo Kasim yayi ya rungume a jikinsa suka fashe da kuka a tare kai jama'a wallahi zumunci ya wuce gaban wasa komai lalacewarsa naka naka ne har abada alkur'an Allah sarki mm, mm, mm, kai kai kai kai kai labarin nan na ta daukar citta kuma je zuwa kawai don jin yadda za ta ci gaba da kayawa a cikin littafin namu mai taken rikita rikita mai suna kwai cikin kaya wata ni naku dan salma mai son nishadin ku farin cikin ku ke karanto muku shi nake cewa ku mu daura kawai kai tsaye dalilin gosulo da mumsi ta ritska a hanya ya sa ta iso station ɗin a wahale cikin dogon jinkiri da kutse-kutsen shiga cikin dakyar. inda shigar tata ta yi daidai da harbin harsasai biyar da kasim da jawad suka yi da wannan rudanin da jama'a suka shiga ta samu damar bin ayarinsu sa'amat zuwa ofis ɗin kasim ɗin ta sani bata fahimci can su sa'amat ɗin ke yunkurin zuwa ba sai da ta ga sun iske sun isa tare da su inda ita ma ta dosa ita ce farkon shiga ofis din sai ta yi tsaye turus tana kallon kasim da jawad da ke rungume da juna da da kalamansu kasim hakan ba mafita ba ne Bata ne ba a samun hutu da sabon ubangiji bisa ganganci ka daina irin wannan tunanin dole ne na yi jawad ko bilkisu da ta zo a karshen kaddarar kunyarta nake ji balle kai da sauran mutane na yi da nadamar kasancewa ta jininsa wallahi jawad da sauri momi ta zo ta bincike kafadar kasim ta matsar da shi baya daga jikin jawad ba tare da ta tsaya ta gama fahimtar matsalar ba jin sunan bilkisu kawai da ta yi a bakin kasim ya saka ta harzika da fassara matsalar akan bilkisu ne kawai ke faruwa ma kawai hawaye na zirara a kumatunta ta ce kasim wai me kake yi haka ne akan tsintacciyar mage kake wannan kokarin da tuna mana da tura mana 'yan sanda gida saboda cin zarafinmu a kan butulu da ya wulakanta 'yar uwarka har kake ikirarin mahaifinka ya shirya tarwatsa ka tsintacciyar mage yarinyar da muka ɗauko a tsakiyar rana yarinyar da da haɗin bakinki kenan mijinki ke aikata komai Kasim ya faɗa cikin matsanancin fushi tamkar zai haɗe mum baya tai da sauri jikinta na rawa cikin rawar murya ta ce Kasim anya kana cikin hankalinka kuwa me ya samu kanka ko an sauya mana kai ne komai ma ya komai ma ya same ni fiye da yadda tunaninki ke baki ke da shi tun ban san kaina ba ke da shi kuke ta nuna min bani da wani maki a duniya sama da jawat wallahi mum na ce wallahi shi din ba dan dan uwanki bane shi din ba mijin yarku bane me ya aikata ne wai mai zafi a gare ku da har yau ban taba saninsa bane Kasim mom ta faɗa cikin tsawa tana fashewa da kuka. Cikin ficewar hayyaci Kasim ya ce, "Eh, kira sunana ko ma sau nawa ne, ko ma sau dubu ne, gaskiya ce ba zan taɓa fasa faɗa ba. To idan ma baki sani ba, yanzu zan sanar miki, idan kuma kin sani, bara na maimaita miki. Ita wannan tsintacciyar magen da kike magana, mijin naki ya tsinto ta daga ranar ne. Amin, ita wannan tsintacciyar magen da kike magana mijin naki ya tsinto ta daga ranar ne dan ya jefa ta cikin abin da ya fi ranar zafi cikin wuta yayi niyyar jefa mata rayuwa saboda cimma burinsa mahaifina ne shi amma na sha zarginsa da aikata abubuwa marasa kyau a cikin gidan nan amma da na so da na so daukar mataki sai na gaza hakan na tabbata dukkan yan aikin da aka yi rafin a gidan nan shine yayi musu tsawa mum ta daka ma jikinta na matukar rawa Kasim mahaifinka zaka kulla ma sharri irin wannan saboda Jawad da Bilkisu da karfi Kasim ya dake tebur ɗin gabansa kayan sama suka tarwatse ya matsa gab da mom yana nuna ta da dan yatsa kirjinsa na sama da kasa na kumburar zuciya ya ci gaba da faɗin tun tun da kin nuna baki san komai ba to bari na faɗa miki tun lokacin da aka yi mai yar matar nan Amina fyaɗe a cikin gidanmu na gaskata hakan a cikin raina domin kuwa lemun da aka ajiye ta sha lemu ne da kaf gidan nan shi kaɗai ne ke shan sa hakan ma yasa ba a ajiye sa a fridge ɗin kitchen sai na sa kawai ko a falon kasa in har baya kasar kwashewa kike ki maida masa sama To ta yaya aka yi ranar ya je kicin har yarinyar ta gani ta ɗauka ta sha bayan shi mai shan ma baya nan. Abu na biyu sai da na ɗauki kwalin lemun a bola na je na yi bincike akan ɗan sauran cikinsa na gane magani ne mai karfi aka saka a ciki kuma akalla ya kai kwanaki biyar da zubawa. Abu na uku na zauna na yi dogon nazari da tunani har na gano ainihin maganin da aka yi amfani da shi sai kuma kwatsam na tunano na taɓa ganin maganin a wajen dat amma a wancan lokacin sai ya gaya min na ciwon baya ne don na gansa da shi ne a bazata da yake kuma ban kawo komai a raina ba sai ban amsa sai ban amsa na karanta ba a lokacin tun daga wannan ranar na fara bibiyar al'amuransa sai dai abin mamaki ba na iya cewa komai akan duk abin da zan gani to bara na ma faɗa miki abin da baki sani ba a duk a dukkan tafiye-tafiyensa cikin kashi uku biyu su yake ba idan ya ce ya bar kasar nan tafiyar sati biyu to kwana hudu ko sati guda yake yi ya dawo da wannan makircin nasa yake amfani wajen aikata laifi a rasa wane ne ke yi a gidan mom ya kamata ki yi tunani da hankalinki a duk masu aikinmu uku da aka yi rafin a gidanmu duk sai bakya nan ake aikatawa kuma da an yi washe gari ko kwana biyu da yi dadi yake dawowa kasa mom ta zube tana kallon jawad da ke tsaye kawai yana kallon su tamkar wani gunki Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan ta, sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba dan jin yadda wannan cakwakiyar za ta kaya na ku dan Salma kuma huta lafiya